أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne dai ta kan lambobin wayar da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sakon whatsapp akan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a siyahu.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook to yau da muna asabar ne 27 ga watan rabi'il awal na shekara ta 1439 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da sha shida ga watan disamba na shekara ta dubu biyu da sha bakwai kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ake samun dama domin amsa a ku ni kuma sunana ana idris hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akar makalla bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu sauraron a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a duba <clears throat> da yanzu mun shiga lokacin sanyi akwai wasu masail da suka shafi wannan yanayi da muke ciki musamman ma abinda ya shafi shafa akan huffi ko kuma akan safa ko kuma akan takalma waɗanda suke sau ciki Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa addininsa babu wani abu da addini ya ƙunsa wanda yake tsauri ne ko tsanani ne ga ɗan adam <coughs> ubangiji subhanahu wata'ala ya nufi ya ɗauke wa ɗan adam kunci da takuruwa a cikin sha'anin addini shi yasa yake cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin addini ba hakanan yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki gare ku baya nufin tsanani gare ku hakanan yake cewa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum ubangiji yana nufin ya sassauta muku saboda haka addinin musulunci bai kunshi abin da yake tsanani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisinsa ingantacce da yana cikin sayar bukari da muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abu musa al-ashari da mu'adh ibn jabal zuwa yaman yana cewa da su yassira wala tu'assira ku sausauta kada ku tsananta da ku yi sauki kada ku yi tsanani hakanan annabi sallallahu alaihi sallama. cikin hadisi sahihi wanda yana cikin sahih bukhari nabi ke cewa inna hadha ad-din yusrun wa lan yushadda hadha ad-din ahadun illa ghalaba lalle wannan addini mai sauki ne babu wani wanda zai tsananta a cikin wannan addini sai addinin ya fi karfin sa da nassosi da yawa wanda suka suka tabbatar da wannan ka'ida ta cewa sauki shine abin da ake nufi a cikin wannan addini ba tsanani ba shi yasa malamai suka ittifaki akan wata ka'ida da suke cewa al ta tajlibu at wato al-mashaqqa wahala idan mutum ko mutane za su shiga cikin wata wahala a cikin wani aiki to wannan wahala za ta jawo a samu sassauci a cikin wannan aikin hakanan suka yi ittifaki akan cewa alharaju marfu'un an hadhihi al'umma an dauke ma wannan al'umma ƙunci, ko tsanantawa hakanan suka ittifaƙi a kan suke cewa ad-dararu yuzal duk abin da yake cutarwa ga musulunci ya zo da cewa a kusa da shi to ƙarƙashin wannan ƙa'ida da wannan nassusi da suka zo a cikin alkur'ani da sunna shafar huffi ko kuma shafa akan safa ko kuma shafa akan takalma kafa ciki ta tabbata na farko shafa akan huffi huffi shine takalmi na fata wanda ake sa shi rufe har idan sawu wato yake rufe har idan sawu wani shi ake cewa khuffi to shafa akan khuffi wani abu ne da malamai suka yi ijma'i a kansa kan cewa duk wanda ya sanya hufinsa yana cikin tsarki ya sanya khuffinsa to idan wannan tsarkin nashi ko alwalar tashi ta warware in ya tashi saki alwala to ya halatta ya yi shafa a kansu shi sa ibn mubarak yake cewa babu sabani tsakanin malamai akan cewa shafa akan hufi halal ne yake cewa saboda koda waɗanda aka ruwaito cikin sahabbai sun karhanta abin daga baya an ruwaito cewa sun halatta sun halatta wannan shafar sauraka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallam mutawatira wato sunna ce da ta zo ta hanyar gangan ku sahabbai da dama suka ruwaito ta waɗanda tabbatar da wannan wannan hukunci mafi kyan abin da aka ruwaito cikin abin da yake nuna shar'ancin safa akan hofi shine hadisin jarir ibn abdullahi al-bajali wanda yake cewa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda wa masa ala khuffai yayi alwala ya shafi sa biyu sai aka ce da shi wato shi jarir ibn abdullahi al-bajali ya alwala ya shafi kufinsa biyu sai ake cewa da shi taf'alu hadha kai da kanka kake yin wannan wato kake shafar kuffi sai yake cewa na'am ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda wa masaha ala khuffai ke cewa naga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bawali sannan kuma ya shafi sa lokacin da yazo alwala ah, Ibrahim an-Nakhai daga cikin tabi'ai malaman tabi'ai yake cewa wannan hadisin na jarir ibn abdullahi al-bajali yana ba wa malamai sha'awa sosai saboda shi jarir ya musulunta ne bayan saukar suratul ma'ida suratul ma'ida a cikinta ne kuma aka maganar arwala ya yi wallazi na aminu idan kuntu ila salati faksulu wujuhakum wa kuma ila marafiki har zuwa karshen ayar Allah ya yi maganar arwala cewa idan mutum zai yi sallah ya alwala to bayan ta ne kuma annabi sallallahu jarir ibn abdullahi al-bajali ya musulunta kuma ya ga annabi ya shafi kuffi sai yake nuna cewa ashe ayar alwala bata shafe batun shafar kuffi ba kuma ayar alwala ta yi maganar wanke kafa faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ta yi maganar cewa a wanke kafafuwa har zuwa idan sawu to kuma duk da wannan umarni annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shafa kuffinsa ko ya shafa akan kuffinsa. wanda yake nuna cewa shafa akan kufi wani hukunci ne wanda ya zo ƙari akan hukuncin da ayar ma'ida ta zo da shi to shi yasa wannan hadisi na jarir ibn abdullahi bajali yake ba wa malamai sha'awa kware da gaske shi shafa akan kufi ja'iz ne wato halal ne ba wai an wajabta shi bane an halatta shi ne wasu daga cikin malamai da yawa suna ga wankewar tafi amma dai wasu suna ganin cewa shafar ita ce tafi domin kai aiki da saukin da Allah subhanahu wataala ya maka annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasa Allah yana son wa an tu'ta rukhasu Allah yana son ya ga cewa yayi sauki kuma bawa ya karbi wannan saukin nashi kamar yadda yake fada game da sallar qasru nabi yake cewa sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum faqbalu sadakata eh, sallar kasaru eh, sadaka ce da ubangiji ya muku don haka ku karbi sadakar da ya muku don haka karbar abin da yake sauki ne daga Allah na hukunce hukunce to wani abu ne yadda yake Allah yana san shi to abin da kuma Allah yake san shi to ya fi zama shine al-afdal wato shine yafi yafi lada to wannan haka wasu malamai suka faɗa amma dai abinda za a ce shine gwargwadon yadda mutum ya samu kansa wanda ya sanya kuffi a jikinsa to ya yi abin ya shafa a kansu kada ya ce zai cire su domin yin shafa a kansu shine koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wanda kuma kafafunsa suke ba a cikin kuffi wato shi kai wannan sai ya wanke su kada ya ce zai yi shafa sai ce zai yi shafa shafar kofi tana da lokaci wato ba haka abin yake sakaka ba shari'a ta sanya ma abin lokaci idan mutum matafiyi ne yana da wato yini uku da da idan mutum mazauni ne wato a gida yake ba a halin tafiya ba yana da yini ɗaya da dare guda wato wannan shi abin da jamahirul ulama wato ɗaukakin malamai suka tafi a kansa mutumin da yake matafi a mazaunin gida to yana da awa 24 wanda kuma yake ba mazaunin gida ba ne matafiyi ne to yana da awa 72 wadannan su ne lokutan da aka ba kowanne dama ya yi shafar kofi a cikinsu wannan shi ne maganar daukakin malamai da dama daga cikin malamai abinda suka faɗa kenan kuma dalilansu su ne akwai hadisin na ali wanda yana cikin sahih bukhari da sunanin nasa'i afuwan sahih muslim da sunanin nasa'i wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya yini uku da dare su su ne lokacin shafa ga matafi sannan kuma yini ɗaya da dare ɗaya ga wanda yake mazaunin gida Shi shine annan nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala salasata ayyamin wa hunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim ce to gashi karara hadisin ali abin da ya tabbatar kenan hadisi ne a imam muslim da imam an-nasa'i sun ruwaito shi na biyu hadisin auf ibn malik al-ashja'i wanda shi kuma yana cikin musnad imam ahmad wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni a yi shafa akan huffi wato a lokacin tafiyar da fita yakin tabuka lokacin da sami suka fita yakin tabuka ya musu umarni su yi shafa akan huffi na tsawon kwanaki uku da dare na kinsu ga matafi da kuma yini ɗaya da dare da dare ɗaya ga mazauni sannan kuma akwai hadisin safwan ibn asal da shi ma hadisi ne yana cikin sunan wanda safwan ibn asal yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya amuruna idza kunna Nan zai nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa na. illa min janabatin lakin min gha'itin wa bawlin wa nawm yake cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance yana umarta mu idan mun kasance a halin tafiya da cewa kada mu cire huffofinmu takalmanmu na huffi tsawon yini uku da su sai dai idan janaba ce ta samu mutum to a wannan lokacin dole ya cire ya yi wanka amma dan ya yi ga'idi wato dan ya yi ba haya ko ya yi bawali ko ya yi bacci to don ya tashi kawai zai yi alwararsa ne ya shafa akan hufinsa a imam malik alaihi rahmatullah ya saba da sauran malamai a wajen sanya wa shafa akan huffi lokaci shi yana cewa shafa akan huffi bai da lokaci matukar dai mutum bai cire su ba ko kuma janaba ta same shi in ya cire su shi kenan lokacinsa ya kare amma dai bai cire ba ko kwana nawa ya yi a jikinsa to zai ci gaba da yin shafa kuma idan janaba ba ta same shi ba in janaba ta same shi kamar wannan dole ya cire domin ya wanka wannan shine abinda shi imam malik ya tafi a kansa akwai ɗallais ibn sa'ad al-misri shi ma ya tafi akan wannan ra'ayi hadisan da suka yi hujja da su akwai hadisin ubay ibn umara hadisin ubay ibn umara yana cikin eh, sunan abi daud da yake cewa na cewa na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya rasulullah amsahu alal khuffai na yi shafa akan khuffi guda biyu annabi ya ce masa na kai shafa qultu sai shi ubay ibn umara ya saki cewa ya rasulullahi yawman yini daya kala yawman ce eh yini daya qultu ce sai na saki ce manzo Allah wa yawmaini haka nan yini bi ma kala wa yawmaini ce eh yini bi ma qultu sai ya sai sai na saki cewa wa salasa haka nan yini uku ma kala wa mashi ita ce yadda kaga dama wato duk yadda kaga dama kai to da ce wani hadisi ya nuna wato ya nuna cewa abin abu ɗaya ke ba shi da lokaci tun zai iya yin yini ɗaya yini biyu ne uku yadda ba ya ga dama ya yi to wani hadisi yana cikin eh, sunan abi dawud kuma sanadinsa bai tabbata ba kuma da ibn abdulbar yake cewa hadisun la ya sabut wa laisa lahu isnadun qa'im hadisi ne da bai tabbata ba kuma ba da wani tsayayyen isnadi Ah, sannan da ruwayar da Khuzaima ibn Sabit yayi wanda tana cikin ita ma sunan Abi Dawud da Jami'ut Tirmidhi da sunan Nasa'i da sunan Ibn Majah ita ba a cikin ta yana cewa annabi yake cewa ja'ala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan wa law istaznadnahu lazadana law istaz law istaz tazadnahu lazadana ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya mana yini uku da mun nemi ya ƙara mana da ya ƙara mana wato yake nuna cewa annabi da ya ƙara mana akan yini uku sauraka suke ganin cewa yini uku ga matafiyi ba shine iya abinda matafi zai iya shafa a cikin su ba zai iya shafa ma a yini hudu yini biyar sama da haka ma to wannan shi kansa bai inganta ba kuma da ma ya inganta shi ma ba zai zama hujja ba domin zato ne yana cewa da mun nemi ƙari da ya ƙara mana ba wani zato ne tun da babu ƙarin ba inda ya ƙara don hadisan da muka gabatar hadisan ali hadisan auf ibn malik al-ashja'i hadisin safwan ibn asal <coughs> dukkaninsu annabi ya ambaci yini ɗaya da dare ɗaya da kuma yini uku da dare riki uku ga matafi saboda haka kaga maganar cewa da mun nemi kari da ya kara mana ko da ma sanadinsa ya inganta to ba zai iya zama hujja ba haka nan akwai ruwayar anas anas ibn malik wanda ita na cikin asunar kubra da bai haƙi wanda ita ma <coughs> tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza tawadda ahadukum ولبس خفيه فليسل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه idan ɗayanku ya alwala ya sanya huffinsa to ya sallah da su sannan ya shafa a kansu don ya tashi sake alwala kenan sannan kada ya cire su in ya ga dama sai dai in janaba ta same shi to kaga a cikin hadisin ya ce sannan kada ya cire su in ya ga dama ya iya barin su ya yi ta shafa a kansu sai dai idan janaba ta same shi to shi ma wannan ruwa tana da rauni dukkan hadisan da suka zo a nan babin ba su kai karfin da za su iya zama hujja ba su tunkari hadisai guda uku da muka gabatar saboda haka abin da yake sahihi dai shine ga mutumin da yake matafi mazaunin gida ya yi yini daya da dare guda wato awa 24 wanda yake matafi kuma yana da yini uku da dare da dare da ki uku wato awa 72 a wannan shafa tana da lokacin da take farawa da yaushe ake fara wato tana da lokacin da ake fara lissafinta yaushe ne ya kamata a fara lissafin waɗannan awoyi malamai suna da mabambanta ra'ayi game da wannan wasu su ce daga lokacin da ya fara yin kari wato lokacin da alwar shi ta kari to lokacin ne zai fara lissafin awoyi wato bayan ya saka hufin ya alwala ya sa hufin to sai alwala shi ta kari to ba lokacin da za ta kari lokacin zai fara lissafin lokacin shafarsa wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayin wasu daga cikin malamai shi ne mazhabar hanabila shi ne ra'ayin Shafi da abu hanifa wasu kuma suna cewa a'a daga lokacin ma da ya sa ba wasu ya yi kari ba daga lokacin ma da ya sa wani ana jingina kaulin ga alhassan albasri wasu kuma sun ce zai yi shafa ne na salloli biyar ko kuma salloli goma sha biyar idan matafiyi ne wato su sun sanya abin da sun yi kididdigan ne da salloli yana da ba ya yi shafa tsawon salloli biyar idan mazaunin gida ne ko kuma tsawon salloli sha biyar idan matafiyi ne ba zai yi shafa sama da haka ba to wani shi ma ra'ayi ne da ake jin gida shiga wasu daga cikin malamai na tabi'ai kamar sha'abi kamar cikin malamai magabata ishaq ibn rahuya abokin imam ahmad da abu saur da sauransu akwai kuma wanda suka ce zai fara ne daga farkon wato zai fara lissafi ne daga farkon da ya shafa bayan ya yi karin wato abinda ake nufi da wannan idan mutum ya sa huffinsa ya sa huffinsa bayan ya yi alwala ya tsarkaka ya sa huffinsa to sai ya kari wato alwalarsa ta kari da ta kari bai sake alwala ba sai bayan awa ɗaya misali to daga lokacin da ya sake alwala ya shafa to daga lokacin zai fara lissafi ba wai daga lokacin da alwashi ta kare ba wato wannan shine zaɓin wasu daga cikin malamai shine kaulin imam ahmad ibn hanbal da al-auza'i shine zaɓin imam an-nawawi da ibn munzir da ibn Ishemin daga cikin malamai na wannan zamani kuma wannan kaulin yana da ƙarfi sosai saboda zahirin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika faɗa a cikin hadisan da suka gabata yana cewa yamsahul musafir ko yamsahul muqim matafiyi zai yi shafa tsawon kaza ko mazaunin gida zai yi shafa tsawon kaza wato kaga abin yana farawa daga batun shafa daga shafa da a ce mutum zai alwala misali da azhar ya alwalarsa da azhar sannan sai ya sa huffinsa takalminsa na kuffi a karfe biyu misali na rana a karfe sha biyu misali kuma ce sha biyu da rabi na rana sannan ya zauna cikin tsarkinsa har zuwa karfe uku da rabi na azhar na la'asar sannan sai alwala shi da kari sai sake alwala bai sake alwala ba sai karfe hudu misali alwalarsa ta kare bai sake yin wata ba sai karfe hudu ila a lokacin zai yi sallah ko kuma ma bayan ya yi sallar la'asar sannan sai ya sake alwalarsa to sai ya shafa akan to sai ya shafa akan hufinsa ya yi shafa akan hufinsa a daidai lokacin to daidai lokacin zai ci gaba da shafa a hufinsa ne daga wannan lokacin zai fara lissafi wato lokacin da ya yi alwala ya shafa farko to daga lokacin dan alwalar shi ta karye misali bayan ya la'asar ko bayan al'asar alwashi ta kare amma bai sake sake jaddada alwalarsa ba sai karfe biyar misali to daga karfe biyar ɗin ne zai fara lissafin awannin da aka bashi in mazaunin gida ne awa 24 kaga biyar sai biyar ta zagayo ta kashe gari sannan ne lokacin da aka bashi ya kare idan karfe shida ne ya alwalar to sai shidan ta kuma zagayowa sannan ya alwalar ya yi shafar to sai lokacin shidan ta zagayo sannan wannan lokacin nashi ya ya kare idan matafiya ne to sai ne na hudu ya zagayo daidai wannan lokacin sannan lokacin sai ya kare da wannan magana ita ce za ta fi za ta fi ƙarfi insha Allah saboda lafazin yam sahu da suka yi ta zuwa cikin yayi ta zuwa cikin hadisin idan mutum yana matafi yana mazaunin gida ya yi shafa sai kuma ya tafiya ta faɗo masa sai ya tafiya san mazaunin gida zai yi shafa ne ta yini ɗaya da kwana da dare ɗaya wato awa 24 to ya yi shafarsa a gida sai tafiya ta faɗo masa misali ya yi shafarsa bayan azahar sai kuma tafiya ta faɗo masa misali karfe biyu ya yi shafarsa kaga daga karfe biyu zai fara lissafi idan mazaunin gida ne wata karfe biyu ita zagayo ta kashe gari to shikenan lokacinsa ya kare to sai tafiya kuma ta faɗo masa daidai lokacin to yanzu ya zai yi zai cike wannan yinin ne sannan kuma ya fara lissafin matafi ko kuwa a zai fara lissafin matafi daga lokacin da ya tafiya to wasu daga cikin wasu daga cikin malamai suna ganin zai ci gaba da shafa zai dora akan wannan shafar ta farko har ya cike kwanakin da matafi yake yi wato kwanakin da matafi yake yi wasu kuma suna cewa zai ciki shafarsa ta wannan yinin da wannan daren sannan kuma a wajibi ya cire abin ɗinsa ya wanke kafarsa idan ya alwala ya cire ya wanke kafarsa sannan kuma ya fara ya fara ya fara lissafin sabo kuma na yini uku da da kwana da dare uku to amma maganar da za ta fi rinjaye a nan shine zai iya ɗorewa da shafarsa ta tsawon wato kwanaki uku ko yini uku da dare da ki uku wato zai yi lissafinsa daga lokacin da wannan shafar ta farko da ita zai yi lissafi har sai ya yi waɗannan kwanaki wanda su ne aka yarje wa matafi ya yi shafa a cikinsu amma ba wai zai ƙare wannan muddar ba ta farko sannan ya cire safar hufin sai alwala sannan kuma ya zo ya fara lissafi lissafin matafi sabu wannan shine abin da ya abin hakanan wanda yake matafi matafi ne ya fara zin shafarsa a cikin halin tafiya sai ya dawo gida kafin lokacin shafarsa ya kare to shin zai kare wannan mudda ta matafi yanzu misali ya fara a hanya ya shafarsa yana da a ka'ida yana da awa 72 to da ya shafarsa awa biyar sai da gida kaga yana da sauran awanni to waɗannan awannin da suka yi saura sai ya gama su tunda ya fara ne daga halin tafiya ko ku a to abin da yake mafi rinjaye a nan shine idan har ya zo halin gida ya zawo halin mazaunin gida to idan har ya yi awa 24 da farawa to idan ya zo sake alwala saboda lolinsa ta kare to zai cire wato zai yi lissafin mazaunin gida ne ba zai dawo yana lissafin matafi ba ne idan kuma ya fara sai awa misali sai awa ashirin kaga saura biyar sai dawo gida to yana da dama ya ci gaba da shafarsa har sai ya kammala wannan awa biyar din a ta mazaunin gida ba zai kasa samun adadin awannin mazaunin gida ba idan yana halin tafiya ya dawo ya zama mazaunin gida wannan shine ita ce maganar da ibnul munzir ya nakalto ijma'in malamai akanta cewa haka yake ga a gurin malamai ga mutumin da yake matafiyi kuma sannan ya dawo gida kafin lumuddarsa ta matafiyi ta kare ina ga za mu dakata insha Allah a karatu na gaba ko a majalisi na gaba sai mu dora akan inda muka tsaya Allah ya samu dace amin malala ya saka alkhairi tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wani mai sauraron mu wanda yake cewa malam tambayarsa ita ce ana aikinsa gurin wani mutumi amma kuma mutumin yana zane kasa a katako sai yake ganin kamar haramun ne saboda yana cewa kaza zai faru shi kuma baya son zuwa amma ana tarsasa shi shi ne ke tambayar malam me ya kamata ya yi daga abdul unguwa uku babu wani wanda zai san abin da zai faru ma gobe bare ya san abin da zai faru nan da sati daya ko wata ɗaya ko shekara ko nan da shekaru Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ya bar wa kansa sanin wannan Allah ya cewa ba ta na nafsun ma za taksibu ganin. babu wata rai da ta san abin da za ta aikata gobe ko za ta samu gobe to kaga wani ya zo ya ce zai shafa wani abu wato zai yi wani zane a kan wani wata ƙasa ya ce zai gaya maka abin da zai faru gobe da kai ko da wani ga kai ko ga wani to babu shakka wannan ya shiga hurumin Allah subhanahu wataala domin ya yi da'awar sanin gaibi wanda Allah kaɗai shi yake ɓanta da saninsa Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace waɗanda ke sama ne mala'iku duka da waɗanda ke ƙasa sune duka halittu da Allah ya ajiye a ƙasa Allah ce babu wanda ya san gaibi sai shi kaɗai lahu mafatihul ghaibi la ya'lamuhunna illa huwa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghaibi khamsun Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu Allah yana da mabudan gaibi guda biyar wanda babu wanda ya san su sai shi to daga ciki akwai wannan kamar yadda yazo a cikin wannan waccan aya da muka karanta wa mata da rasul ma za ta kasu gadan babu wata rai da ta san me za ta samu gobe don haka ba ya halatta wani ya yi da'awar abinda yake yake hurumi ne na ubangiji a ce kai kuma kaji gurinsa kana saurarensa kana jin abinda yake faɗa watakila maka kai masa wani taimako da za a sa ka kai masa ba ya halatta annabi sallallahu alaihi yana cewa man ata'arrafan fasaddaqahu man ata'arrafan aw kahiran fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammad wanda duk ya zo ga dan duba ko boka ya gaskata abin da yake faɗa masa ya kafircewa abin da aka saukarwa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi da alkur'ani haka nan yake cewa man ata arrafan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatu 40 yawman wanda duk ya zo gurin dan duba sannan ya ya tambaye shi ya yi masa tambaya ko da bai gaskata shi ba to za a karɓi sallarsa ta kwana arba'in ba su kaga ashe abu ne wanda shari'a ta hana babu kuma maganar a tursasa ka a ce ka je ka yi abin da shari'a ta hana ka da ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi babu da'a ga wani mahaluki ko wane ne ko kowane matsayi yake da shi a gurinka mahaifi ne yaya ne uban gida ne ko menene shi matukar da Allah za a sabawa a cikin wannan umarni to babu da'a a sa da haka bai dace ka ce ka bi umarnin wani na sama da kai ba a cikin abin da zai zama saban Allah ne da kai da shi duka bayan Allah ne zaka da kai da shi duka karkashin dokar Allah kuke idan abin da zai yi maka umarni da shi bai saba wa dokar Allah ba wanda shine sama da ku sama da kowa to zaka yi masa biyayya a nan. amma idan har abin da zai sa ka kai ya saba wa dokar Allah to anan babu biyayya ga wani mahaluki wajen a saba wa Allah dukkan ku za ku koma gaban Allah kuma Allah zai muku hisabi na'am sai tambaya ta gaba da take cewa malam ce ya ji wani malam yana cewa idan mutum yana aikin alkhairi daga baya sai daina to imaninsa ya ragu to dukkan wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da shi na aikin da'a ce ku yi kaza za ku samu lada ko ku bar kaza haramun ne to karɓar wannan umarni da aikata shi da guje ma wannan hani ƙarin imanin bawa ne imani yana ƙaruwa da ayyuka na ƙwarai yana raguwa da ayyuka na saƙo. to da sanda mutum zai yi imani zai yi aiki da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar na na ayoyin alkur'ani ko na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aiki da su hawan imaninsa ne gwargwadon yadda zai yi aiki da su gwargwadon yadda imaninsa zai zama ya karu shi yasa sahabbai a annabawa da farko suka fi kowa imani saboda suka fi kowa aiki da umarnin Allah hakanan sahabbai suka fi kowa imani saboda su suka fi mu aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya umarci su yi aiki da shi Allah subhanahu wata'ala yana cewa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun idan aka saukar da wata aya a sura alqur'ani daga cikin su wani za su ce cikin kuwa ne ne wannan surar ta kara masa imani ma'ana ya ji umarnin da yake cike aiki da shi Allah ce fa amma lazira amanu to amma waɗanda suka yi imani fa za zadatuhum imanin, sai ta ƙara musu imani wahum yastabshiruna suna ma farin ciki suna yi wa juna albishir to kaga ashe abinda duk Allah ya saukar na dokokinsa to ƙara imani suke gabawa gwargwadon yadda ya aiki da su gwargwadon yadda imaninsa zai karo ubangiji subhanahu wataala yana cewa innamal mu'minuna allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun yace mu'minai kawai sune waɗanda ko cikakkun mu'minai kawai sune waɗanda idan aka ambaci ubangiji a gabansu su sai zukatansu su raurawa saboda tsoronsa idan kuma aka karanta musu ayoyinsa sai su kara musu imani ma'anar su ƙara musu imani shine su yi aiki da abinda waɗannan ayoyin suka umarni da shi idan kuma abin hani ne su guji abin da aka hana sauraka ka duk sanda kake aikin alkhairi imaninka ne ke karuwa lokacin ka daina imaninka ya ragu sauraka ka abin da ka ji wannan malami ya faɗa gaskiya ya faɗa kuma daidai yake da abin da alkur'ani ya zo da shi da abin da sunar annabi sallallahu ta tabbatar da cewa imani yana karuwa kuma imani yana raguwa yana karuwa da kyawawan ayyuka idan mutum yana yi yana raguwa kuma da sabawa Allah idan mutum yana yi na sai tambaya ta gaba take cewa assalamu alaikum malam shan ta'aziyya ko gaisuwar mara lafiya ga ahalin kitabi akwai falala ko lada duk wani abu da za ka yi da kyakkyawan niyya to ubangiji subhanahu wataala zai baka lada a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je duba wanda yake mara lafiya kuma ahalin kitabi yaro ne bai yahudi wanda suke hulɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya je duba shi har ma ya kira shi zuwa ga yayi imani da Allah ya karbi musulunci sai ya zama yaron yana kallon annabi sallallahu alaihi wasallama kallon babansa ya kuma kalli annabi sallallahu alaihi wasallama wato kamar maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ta shige shi amma kamar yana jin nauyi ga mahaifinsa bai hude ya kuma ce ya bar addinin mahaifinsa ya kama addinin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine da ubansa ya fahimci abin da yake nufi sai yake cewa abal abul ka yi wa baban qasim shine annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa biyayya wato ka karbi musulunci to nan take yaron ya musulunta kuma a wannan rashin lafiya ya rasu kaga ziyarar da annabi sallallahu alaihi wasallam kai masa ta yi amfani sauraka ana iya duba wanda ba ba musulmi ba watakila wannan ziyarar da za a kai masa ta yi shigar ransa da yi tasiri ko bai mutu ba watakila bayan tashinsa bayan warkewarsa ya fahimci musulunci cewa addini ne da yake da tausayi yake kuma san mutane ba addini ne wanda yake cike da kiyayya da gaba wacce ba ta da dalili ba saboda haka ana iya zuwa dubo wanda yake baya da lafiya ko da ba musulmi ba ne idan mutum ya je da wata manufa kyakkyawa to allah su subhanahu wata'ala zai ba shi lada akan wannan da sai wannan shi kuma yake cewa malam a shirin da ya gabata na ranar asabar ta bi ga watan disamba malam ya amsa tambaya akan mai arzikin da wato ya mutu baya zakka to shi tambayar ka ita ce ke cewa idan har marayun ko kuma magadan mutumin sun san cewa mahaifin nasu baya fitar da zakar shin za su iya yi masa kafin a yi rabon gado daga umar abbas na'am za su iya fitar masa a domin ita zakar tana da da dukiyar ne idan har ta waje ba a cikin dukiyar ko da bai fitar da ita ba a lokacin da yake rai idan magada sun zo suna iya fitar mata da zakka kafin su raba gado saboda su cire haƙƙin Allah da haƙƙin talakawa da yake cikin dukiyar bai cire ba da aka zama bashi ma za a cire shi wanda ya ci to ita ma zakka tana cikin bashi suka da suke kansa na talakawa bai biya su ba sai a cire masa to sai shi kuma ne ke cewa malam tambaye sai ce ya kasance ya yi nesa da iyayensa da yan uwansa yana zaune a wani gari a mai nisa kenan domin ya kare kansa daga fadawa zina shin ya halatta ya aure a can inda yake ba tare da iyayensa da uwansa sun sani ba daga haruna musa wata jihar ogun eh, damanci ba a ce namiji in zai yi aure sai ya nemi izini daga iyayensa ba mace ce ba ta aure da kanta dole sai da izinin waliyinta fanki hohunna bi izini nan da ce ku aure su da izinin wato eh, iyayensu amma namiji shi ba walittaka a kansa shi yasa za ka ga wani lokaci a wajen ɗaurin aure wasu suna kuskure sai a ce ina waliyin ango kamar za a ce ina waliyin amarya sai ce ina waliyin ango sai a ce ina wakilin ango amma ba waliyi ba waliyi shi ne wanda auren ba zai yi ba sai yana nan sai da shi la nikaha illa bi waliyin babu babu aure sai da waliyi kamar shi ango ba a ɗora masa waliyya ba shi yana iya zuwa da kansa ya karɓi kayansa in ya zo da kansa ya karɓa kaga ba za ce aure bai yi ba bai ba waliyyi ta shi ba waliyyi ake bukata ba to in bai zo ba zai turo wakili haka wakili in ya zo shi zai karɓi aure a madadinsa a ka'idar wakilci kai mai haƙƙi kai kake wakilta wanda kake so ya yi maka shi ma ana samun kuskure a irin nan sai kaga cewa idan wakilin ango bai zo ba ango baya nan wakilinsa bai zo ba sai a ce waye dan uwansa ka zo ka karba masa kuskure ne baka zama wakili sai an wakilta ka sai in angon ya wakilta ka yace ka zo ka karban mu in bai wakilta ka ba to kai abin da ba a saka ba waye sanar da kai cewa ko kila ya canza ra'ayi shi yasa baka ga wakili ma bai zo ba ta yi wani abu ya gitto ko ya ji wani labari yace to ya fasa auren sau haka ya kira wakilin ce ka je wurin ɗaura auren nan to kai kuma karan bana ka zo ka ce kai ne wakilin ba tare da ya wakilta ka ba to na wakilcin naka ɓatacce ne ba a izina da shi saboda ka idan ango bai zo ba kuma wakilinsa bai zo ba to shi kenan sai a dakata har sai idan an ya samu zuwa ko ya turo wani wakilin amma ba a ce waye nan ina cikin dangin kawai wani abokinsa sai fito sai a bashi shine wakilinsa wannan kuskure ne ya kamata a kula da shi haka shi an goba waliyi a kansa haka za ka iya aure idan har kana da bukatar yin auren koda kuwa iyayenka ba sani ba daga ba ka sanar da su a halin da kake ciki kuma musamman ma kana kokawa da cewa kana gudun ka fada cikin wani abin da yake saban Allah to kaga a nan lokacin auren wajibi ne ma akan ka dan har mutum ba zai iya danna sha'awarsa ba yana kokarin yana tunanin fada cikin sabon Allah to aure ya wajaba a kansa wajibi ne ya aure kaga wajen aikata wajibi za ka jira sai iyayenka sun baka izini ba inda za su hana ka auren to shikenan sai ka saba wa Allah saboda sun hana ka kaga ba zai yiwu ba za ka iya auren ka babu komai to ne ce assalamu alaikum malam shin ko sanya suna awwal a musulunci ya dace to ta dalilin tambayar sa jin cewa Allah subhanahu wataala ya ce huwa al-awwal wal akhir to yake ganin tunda Allah ya ce shine al-awwalu to bai kamata wani ya ce sunan shi awwalu ba ko a rika ce masa awwalu to abinda zai fahimta al-awwaliyya ta ubangiji ba dai take da awwaliyya ta awwalu ba awwaliyya ta ubangiji ita ce awwaliyya da ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe ah, shine al-awwalu wanda laisa qablahu shay' kamar da zuwa cikin hadisi Allahumma anta al-awwal wa laysa qablaka shay Allah kai ne na farko wanda babu wani abu da ya gabace ka saboda ka waliyar ubangiji lam tusbat bi adam ba a ce wani abu na rashi ya gabace ta ba sabanin duk wani awwali da ka sani a goku da can babu shi daga baya aka haife shi iyayensa ma da babu su daga baya suka samu to kaga ya saba irin waccan bace don an yi tarayya a cikin suna baya nuna tarayya a cikin haƙiƙa shine kamar da malamai suke cewa al-ishtiraku fil asma la la tastalzimu al-ishtiraka fil haqa'iq dan an yi tarayya a suna ba zai yi sa a yi tarayya a haƙiƙa ba shi yasa ake sifanta Allah da mai a sifanta wani mahaluki shi ba da mai a sifanta Allah da mai gani wani mahaluki shi ba a sifanta shi da mai gani saboda jin Allah da ganin Allah kowa ya san cewa ba daidai yake da jin wani mahaluki da ganinsa ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna khalaqna inna khalaqnahu min inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna khalaqnal insana inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi lalle mu mun halicci mutum daga gaurayayyen ruwan mani sannan kuma muke jarrabarsa ko zan mu jarrabe shi sai muka sanya shi mai ji ne mai gani waje allahu sami'an basira muka sanya shi mai ji ne kuma mai gani haka ne sifanta kansa da cewa shi mai ji ne mai gani inna na kana sami'an basira haka na wani gure ce laisa ka mislihi shay'un wa sami ul basir saboda ya sifanta kansa da mai ji mai gani ko ya sifanta dan adam da mai ji mai gani dan adam akan sifanta shi da al'alim mai ilimi game da lalacewa faƙwa kulle zai ilmin alim sama da kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi ilimi to akwai wanda yake sama da shi to kuma Allah subhanahu wata'ala shi ma ya sifanta kansa da al'alim inna Allah kana aliman hakima lalle Allah alim ne to amma kowa ya san ilimin Allah ba daidai yake da ilimin wani mahaluki ba don haka tarayya a cikin al'asma la tastalzimu al-ishtiraku fil haqa'iq yanzu misali ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa yan aljanna za a kawo musu irin abin da suka saba ci a nan duniya na kayan marmari a kawo musu lemun zaki a kawo musu ayaba a kawo musu abarba sai su garin lokacin da aka ka aka ace sai su ce ai dama mun kasance muna cin irin wannan la ce wa utu bihi mutashabiha kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl la ce wa utu bihi mutashabiha to duk sanda aka ka musu wani abin marmari sai su ce ai wannan shine aka arzuta mu da shi tun a dacan wato a duniya to Allah ya ba mu irin wannan a duniya Allah ce an zo musu da shi ne yana kama da nasu a ido gashi nan kuma sunayensu su ma duk iri daya to amma da sun ɗanɗana za su ci cewa lalle da bambanci haƙa'iq ɗin sun sha bamban saboda ka dan an ce wani awwalu galibi mu idan muka ce muhammadu al'awwal ana nufin al'awwal a wato muhammadu na farko a cikin wannan gida to gidan an sanya muhammadu da yawa akwai muhammadu al'awwal akwai muhammadu sani akwai muhammadu al-thalith har zuwa al'ashir har alhadi lokaci ana samu haka yawan sanya sunan muhammadu a gidan shi yasa ake bambance su da na daya na biyu na uku wani ba yana nufin ana nufin al'awwaliya ta irin ta ubangiji ba da haka don an ce muhammadu al'awwal ba wani an ce wani al'awwal ba wani abu a cikin wannan ta sai wannan tambayar take cewa malam wata ce ke bin mijinta kuɗi kuma idan ta tambaye shi sai sun yi tashin hankali to sai ta yanke shawara kawai ko kuma ta yanke hukunci cewa za ta rika ɗauka a cikin kuɗinsa har ta ɗauki iya kuɗin da ta san shi take binsa shin hakan da ta yi ta yi laifi to ba zan ba ta shawara ta yi hakan ba domin abin da take gudu na tashin hankali in ta tambaye shi to duk sanda ya san ta ɗaukan masa kuɗi tashin sa ya faka saboda ka ta guji yin abin da zai jawo mata matsala a cikin rayuwa a ta kuma daga ran nan ba zai ƙara amince mata ba daga ran nan duk wani abu nashi idan bai gani ba zai yi zaton cewa ita ce ta ɗauka to kin ga wannan hanya da zaki bi wajen karɓo yan kuɗaɗe ko wata irin kuɗaɗe da basu kai sun kawo ba ina iya cewa ma kin yafe mishi kin yafe mishi to idan har ba za ki yafe mishi ba to ki ta bin ta lalama har Allah ya sa ya biya ki amma ki ce zaki bi hanyar ɗaukan dukiyarsa bai sani ba don gudun kada ki tambaye shi ku yi faɗa to in ya san kin daukan masa dukiya kuma fadan da za ku yi sai ya fi wanda kika gujewa bayan halatta kuma mutum ya magance abu da abin da ya fi shi hatsari ba saboda ka bana baki shawarar cewa ki ci gaba da bin wannan haya gara ki bi shi da laluma kuma ki kaddara zamantakewa ku ta aure ta fi wannan yan kudade da sa da sai wanda take yake ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce matar da bata taba aure ba amma kuma saboda tana da kuɗi sai ta je asibiti ta biya aka yanka ta aka saka mata kwayar halittar namiji kuma ta samu ciki ta haihu to menene hukuncin yaron da aka haifa sannan kuma akwai hukuncin zina a kanta to ta aikata haramun domin ta bi wata hanyar da bata halatta ba wajen samun ɗa ana so a samu ɗa ta hanyar da suke ta shari'a in yi shari'a ce a samu ɗa ta hanyar aure ko kuma ta hanyar eh, abin nan eh, sadaka da aka sani ana yi a da ah, amma wata mace ta je a ɗauki maniyin wani ko ƙwayayen haihuwar wani a sa mata don ta haihu to wannan ta aikata haramu domin ta kawo rikice wannan saba da ai dan an same shi ne ta hanyar eh, kwayoyin halittar wani namijin da ba nata ba da kuma nata kaga ta kawo wani rikici wanda babu shi wanda ba yadda da shi ba a shari'ance saboda ka ta aikata haramun kuma za ta wannan yaro za a jingina mata shi ita ita ɗanta ne tun da ita ta ɗauke shi a cikin ta har lokacin haihuwar sai ta haife shi don haka ɗanta ne ah, in ummahatuhum illallati illallahi waladnahun Eh, in ummahatum illa la'i waladnahum Allah ce ba wasu bane iyayensu sai iyayen nan da suka haife su haka can da ta haifi ɗa to shine ita ce ita ce uwarsa kamar yadda inda a ce an ɗauki an dauki kwayar haihuwar wani namiji da kwayoyin halitta na wata mace aka je aka sawa wata macen ta biyu wannan abin sai ta haifi da to dan nata ne ita ba na ita waccan da aka dauki bayan halittar ta ba wanda ita wannan kawai a ran mahaifarta akai mutukar da ita ta haife shi to ita ce uwarsa ce in ummahatuhum illa lai waladnahum ba wasu ne iyayensu ba sai waɗannan waɗanda suka haife su su ne iyayensu saboda ka wadda ta haihu ita ce mai da haka danki ne amma kin aikata haramun to zuwa ga Allah ta nemi gafararsa to sai sakon mas'ud haruna yake cewa malam tambayar ita ce menene ma'anar wannan suna da ake yin alkunya da shi wato intisar eh, a waccan tambaya ta baya ta tambayi shin hukuncin zina ne ba za a yi mata hukuncin zina ba amma dai abin da ta aikata haramun ne ah, al'intisar irin suna zaki kire na zamani ko yana nufin wato ah, cin nasara wanda ma'ana ce dai kawai hakanan ta ta kalmar larabci amma ba wani suna ba ne wanda yake da dogon tarihi ko asali ko cikin sunayen magabata mata na kwarai don an sa ba a ce an yi haramun ba amma yana da kyau a zaɓi sunaye waɗanda suke da asali da tushe da tarihi sunayen matan sahabbai matan manyan malamai wanda suka yi ba da wata gudunmawa a tarihin musulunci a sawa yarinya ba kuma don a yi fatan ta kwaikwayi mai wannan suna tuma lalai takar alkai masu rarrika duka da wani muka karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yayi ko da na ku sakonnin tambayoyin ta kan lambobin wayar da aka saba na sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku da kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma saƙon whatsapp akan biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da adini masarauci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ake samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku sai usman usman shine wanda ya ci sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh